Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da babaya ku makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar talata uku ga watan Nuwamba na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Tausar filu gangamin yakin neman zaben shugaban Amurka mai zafi da aka yi da kalamai masu gauni a yau talata ya zo karshe. A ranar karshe da yake gudanar da yakin neman zaɓe domin fahimtar da masu zaɓe dalilin da yasa ya kamata su zaɓe shi ya ci gaba da mulkin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce wa'adinsa na biyu za a ga gyaran harkoki a Washington. Kana zai tsare tsinkayar Amurka. cutar sankara ko kuma kensa na karuwa a kasar kenya musamman tsakanin mata inda gwamnati ta ɗauki matakan wayarwa domin daƙile wannan cutar kaga dai eh, shi tom ne inda ya burge ni duk lokacin da ya hau ba a taba samun yaƙe-yaƙe a kasashen duniya ba to kuma shi ma kanshi joe biden din ya iya siyasa ba ya iya magana da sauransu trump tun da ya hau duniya ta zo na lafiya shi joe biden kuma duk da kiyayen da waɗansu suke masa ba mu ji ya mai da martani a hanyar da za ta kawo tashin hankali a cikin amerika ba masu iya magana na cewa rana ba ta karya sai dai uwa ta ji kunya yau take babbar ranar zaben shugaban ƙasa a nan amurka Cikin shirin za mu kamu ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da wannan zaɓe da Amurkawa za su yi a yau. Haka kuma za mu kamo kashi na farko na tarihin manyan 'yan takarar da ke karawa a zaben tsakanin shugaban ƙasa Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Muna kuma da rahoto kan taron da kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta gudanar kan shiga cikin tsarin sa ka'idojin amfani da kafafen sada zumunta na zamani wato social media. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. gangamin yakin neman zaben shugaban amurka mai zafi da aka yi da kalamai masu gauni a yau talata ya zo ƙarshe miliyoyin amurkawa ne suke kwarara zuwa rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar domin yanke shawara akan ko shugaba donald trump na republican ya ci gaba da shugabancin amurka ko kuma a yi waje da shi a baiwa abokin takararsa na democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden damar mulkin ƙasar yayin da ake fama da cutar coronavirus da ba a sa ido sosai a amurka sama da mutum miliyan 97 ne suka riga suka kada kuri'unsu adadin da ya kai sama da kashi biyu cikin uku na kuri'un shekarar 2016 da mutum miliyan 139 suka kada inda trump ya yi wa 'yar takarar democrat hillary clinton bazata ya doke ta ya nasarar shiga fadar white house ganin yadda aka kada kuri'un wuri mai dimbin yawa baki ɗayan adadin ƙuri'un shekarar 2020 a cewar masu lissafi ka iya kai miliyan 150 ko kuma fiye da hakan lamarin da ke zama tarihi a amurka amma dokokin wasu jihohi a kan zaben aike ya sa sai a yau talata dare ko kuma gaba da haka a wasu jihohin kafin samun sakamakon ƙuri'un aiken da aka kada. zaben shugaban kasar da yana zuwa ne bayan yakin neman zaɓe mai zafi da munanan kalamai daga masu takarar guda biyu trump da biden suna kokarin jan hankalin masu zaben da kuma kalaman da kowane ɗayansu ke cewa abokin takararsa bai cancanci shugabancin kasar ba ko kuma zai iya kai kasar ya baro a ranar karshe da yake gudanar da yakin neman zaɓe domin fahimtar da masu zaɓe dalilin da ya sa ya kamata su zaɓe shi ya ci gaba da mulkin amurka a wani wa'adin shekaru hudu shugaban amurka donald trump ya ce a wa'adinsa na biyu za mu yi gyaran harkoki a washington kane za mu tsare tsinkayar amurka shugaban ya nanata a jiya litinin a jihar north carolina cewa an samu bunƙasar tattalin arziki a cikin wannan annobar coronavirus kada ya yi alkawarin raba maganin rigakafi a cikin 'yan makonni masu zuwa jami'an kiwon lafiya ciki har da waɗanda suke tare da trump sun ce akwai yiwuwar amurkawa da dama ba za su samu maganin a farko ko kuma tsakiyar shekarar 2021 ba Trump ya faɗa a taron gangaminsa na farko a jiya litinin cewa idan aka zaɓi abokin karawansa a tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden zai mai da ƙasar kurkuku ƙarƙashin dokar hana zirga-zirga da zama dakile cutar. Shi ko Biden ya faɗa a jiya litinin a Cleveland da ke jihar Ohio cewa matakin farko na yaƙi da wannan cutar shine yin waje da shugaba Donald Trump. Cutar sankara ko kuma kansa na karuwa a ƙasar Kenya musamman tsakanin mata. mata da dama ba su da halin gyaran gashi idan cutar ta tuje musu suma a kai cutar kansa ita ce ta uku mafi kisa a kasar kenya a cewar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who gana adadin kamuwa da cutar na karuwa daga bakwai a shekarar 2012 zuwa takwas a cikin wannan lokacin dr gladwell kyari likitan kula da cutar sankara ne a asibitin birnin nairobi ta danganta karuwar cutar kansan da batun duban lafiya da kuma sake halaye we are smoking more we are taking alcohol more our traditional diets have changed ta ce muna shan taba sosai muna shan giya da yawa abincinmu na gargajiya sun sauya kana mun daina cin abincin iyaye da kakanni da muka saba ci muna cin abinci mai maiko ba ma shan ruwa sosai kada ba ma cin kayan lambu sai dai abinci da na'ura ke sarrafa su gwamnati ta fara daukar matakin wayar da jama'a da kuma bude cibiyoyin jinyar sankara da yawa a fadin kasar amma 'yan kasar kenya da ke rayuwa da dalar amurka uku ba su iya biyan kudin jinyar. To kafin ba bai sake dawowa da ci gaban labaran zamu leƙa Najeriya inda wakilin Haruna Dauda ya jiyo mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar game da zaben da za a gudanar yau a nan Amurka. Sunana Francis Okoye. A gaske wannan zaben zai karfi. saboda zai zaba close marking da za yi amma gaskiya duka candidates su biyun suna da chances To sunana Tijjani Usman Bello. Wato abin da ya bani sha'awa ga Amerikawa shine yadda suke yakin neman zaben su babu wani tashin tashina. Sannan kuma abin da yake burge ni ga su kansu 'yan takaran. Kaga dai eh, shi Trump ne inda ya burge ni duk lokacin da ya hau tun daga wancan lokaci zuwa yanzu ba a taba samun yaƙe-yaƙe a kasashen duniya ba. To kuma shi ma kanshi Joe Biden din ya iya siyasa ba ya iya magana da sauransu. Eh, ina dai musu fatan alheri Allah Allah ya sa su zaɓe lafiya. O sunana Ibrahim Gwamnam Shaliza. Zaben da za a gudanar a Amerika abun koyi ne ga sauran duniya domin duk da hayaniyar da ake ta yi cewa a'a Trump shi mutum ne mai zafin zuci mutum ne wanda shi baya son bakake baya duk wannan ba shi bane domin Trump tun da ya hau duniya ta zo na lafiya. Shi Joe Biden kuma duk da kiyayen da waɗansu suke masa ba mu ji ya mai da martani a hanyar da za ta kawo tashin hankali a cikin amerika ba duka wayannan mutum biyu dattawa ne ɗaya eh, sunana dauda iliya dan jarida ne a maiduguri um, hakikanin gaskiya uh, zaben amurka zaɓe ne da duk duniya suke fatan uh, ganin cewa uh, an yi saboda su ne da ake cewa kamar su ne suke yada tsarin demokradiyya duniya su ne kamar uwa maba da mama na tsarin demokradiyya gabaki da amma idan ka dubi shi donald trump da kanshi me afirka suka ci gajiyan shi a wannan shekaru hudu da yi afirka babu da suka ci gajiyarsa kuma ya kamar ma ya mai da afirka ne saniyar ware wannan zai yi tasiri sosai ganin yadda eh, bakakin amurka da suke zaune za su yi zaɓe saboda haka suna ganin kamar bai mutunta bakakin fata ba ta fuska ɗaya kuma shi joe biden shi ma yana da nashi tsare-tsaren wanda yana ganin har ma wanda ya ɗauka ma matsayin mataimakiyarsa bakar fata ce saboda haka yana neman goyon bayan wanda saboda haka mu da muke nan za zamu mu ce a yi zaɓe lafiya amma kuma waɗanda wanda zai fi baiwa nahiyar afirka da bakaken fata muhimmanci wannan mu a can muke ganin cewa shi ya cancance ci wannan zaɓe. a sunana malam ahmad gaskiya wannan zaɓen amurka da aka sa a gaba hankalinmu 'yan afirka yana kan wannan zaɓen don muhimmancin amurka a siyasan duniya wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu da kuma fatansu game da sakamakon wannan wannan zaɓe da za gudanar a ƙasar amurka baki ɗaya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a da haruna dauda har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai gaba ya dawo da ci gaban labaran. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi allah wadai da kama 'yan rajin demokaradiyya da hukumomin hong kong suka yi yana mai kiran wannan aiki da amfani da karfin jama'an tsaro a fili saboda biyan bukatar 'yan siyasa pompeo ya yi waɗannan kalaman ne a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar a jiya litinin pompeo ya ce tursasawa da tsoratarwa da gwamnatin hong kong ke yi wa wakilan 'yan rajin kare demokaradiyya da kuma yunkurin hana faɗar albarkacin baki shaida ne da ke tabbatar da tsoma baki da jam'iyyar kwaminisancin china ke yi wanda ya ce hakan na rusa alkawarin baiwa hong kong cikakken 'yanci pompeo ya yi kira ga beijing da hong kong da su mutunta mutanen hong kong da ba su damar bayyana damuwarsu ta hanyar zaben jami'ansu. a ƙarshe a jiya litinin wata kotun tarayya ta yi fatali da ƙarar da jam'iyyar republican ta gabatar mata na soke kusan kuri'u 127 a houston saboda an kada kuri'un ne a wata rufan zaɓe da aka yi a lokacin annobar coronavirus wanda ake shiga da mota a yi zaɓe a wuce masu rajin ra'ayin mazan jiya na texas ne suka kai wannan karan wadanda suka kalubalanci da buɗe rumfunan zaɓe a lardin harris inda tuni aka kafa tarihi da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu suka kada ƙuri'unsu. su wannan lardin shine mafi girma na uku a cikin kasar kana ana mai lakabi da fagen daga mai muhimmanci a jihar texas inda shugaba donald trump da republican suke ganin za a yi kankan a yau talata abinda ba taɓa yi a wurin ba a cikin shekaru da dama. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka sani a yau talata ne amurkawa za su fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'unsu na zaɓen shugaban ƙasa. saboda haka abokin aikin murtala faruk sanyin na ya duba mana tarihin manyan 'yan takarar biyu inda ya fara da na shugaban kasa donald trump donald j trump shugaban kasar amurka na 45 kuma shugaba na uku da aka tsige shi amma kuma ya sami kubuta yana neman sake zabensa a wa'adin mulki na biyu a watan nuwamba A hukumance Trump ya kaddamar da yakin neman zabensa a watan Yunin shekara ta 2019 a Orlando ta jihar Florida. Inda ya kaddamar da takin ci gaba da bunƙasa Amurka wato Keep America Great a turanci Domin bambantawa da takinsa na shekara ta 2016 wato sake bunƙasa Amurka Make America Great Again a Turanci. Ya faɗa wa magoya bayansa cewa mun taɓa yi a can baya kuma za mu iya sake yi a yanzu. kuma wannan lokacin za mu kammala aikin kafin ya zamo shugaban kasa trump hamshakin ɗan kasuwa ne da ke sha'anin gidaje a new york kuma mai gabatarwa a tashar talabijin bayan kammala karatun digiri a kwalejin nazarin sha'anin kuɗi ta jami'ar pennsylvania ya ci gaba da shugabancin sana'ar gidansu ta sha'anin gidaje da kadarori inda ya faɗaɗa ta ya kuma giggina otal-otal da gidajen caca da filayen wasan golf a faɗin duniya. a farkon shekarun 1990 bisa tilas trump ya gabatar da koken karewar kasuwancinsa a atlantic city da new york to amma duk da haka ya sake ta da komadar kasuwancin nashi inda a shekara ta 2016 forbes ya kiyasta kadarorinsa a kan kudi dala biliyan uku da miliyan 700 a shekara ta 2004 trump ya kasance wani sanannen mutumin kafafen watsa labarai saboda shiryawa da kuma fitowa a shirin nan na The Apprentice wanda ya yi fice sosai a gidan talabijin na NBC. Ya bar shirin a shekara ta 2015 sa'ad da yake shirin tsayawa takarar shugaban ƙasa. A cikin shekaru uku da rabi na mulkin sa, shugaba Trump ya zartar da wani babban ƙudurin dokar yin garan bawul ga haraji. ya rage yawan sojojin amurka a siriya kana kuma ya sami nasarar amincewar majalisar dattawa akan alkalai biyu da ya nada a kotun koli mai ra'ayin rikau neil gorsuch da brett kavanaugh domin cike gibin da ke akwai a kotun mai alkalai tara haka kuma ya sami amincewar nada wasu alkalai kusan 200 a ƙananan kotunan tarayya Naɗin Kavanaugh musamman ya janyo cece ce inda aka gudanar da tarukan jin ra'ayoyin jama'a akan halayyarsa ta shan barasa yana matashi da kuma zarge-zargen cin zarafin mata. Daga ƙarshe dai majalisar dattawa ta amince da naɗin na Kavanaugh a kotun koli da rata kalilan. Trump ya yi ƙoƙarin shata manufofi na dakile shigowar baƙin haure. ciki har da samun nasarar amincewar majalisar dokoki na kuɗi kusan dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu domin gina katangar kan iyaka duk da yake yana kasa da adadin kuɗin da ya nema ya kuma ayyana dokar ta ɓaci domin samun ƙarin dala biliyan uku da miliyan ɗari shida na ci gaba da aikin ginin shugaban ƙasar ya cika alkawarin da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe na janye dokokin gwamnati tare da soke kaso mafi yawa na shirin inshorar lafiya na tsohon shugaban ƙasa barack obama da aka fi sani da obama care duk da kasancewar miliyoyin amurkawa sun rasa ayyukansu da inshoran kiwon lafiya sa'ad da annobar coronavirus da ta addabi duniya ta yi lahani sosai a amurka a wannan shekara trump ya nemi kotun koli da ta soke shirin na obama kiya baki ɗayansa trump ya yi ta bayyana rashin ƙaunarsa akan manufofin obama dan jam'iyyar democrat da ya gada wanda kuma shine kadai bakar fata da ya taɓa shugabantar ƙasar. Trump ya sami bunƙasar tattalin arziki na tsawon shekaru uku a ƙarƙashin mulkinsa. Da ya haɗa da raguwar rashin aikin yi zuwa kashi uku da ɗigo biyar kacal a cikin ɗari. Adadi mafi karanci da aka taɓa samu a ƙasar da ta fi ƙarfin tattalin arziki a duniya a cikin shekaru hamsin. Yayin da kuma farashin hannayen jarin ƙasar suka ɗaga sama. To sai dai kuma nasarar ta kai ƙarshe ba shiri. a yayin da annobar coronavirus ta watsu daga china zuwa sassan duniya a farkon shekarar nan ta 2020 inda trump ya yi ta bayyana shakku da ta baba a kan muni da kuma lahanin cutar ga amurka a ƙarshen watan fabrairu trump ya yi hasashe a wani jawabin da ya yi a gidan talabijin cewa cutar za ta gushe wata rana za ta gushe tamkar wata mu'ujiza. To sai dai a maimakon haka cutar ta yadu zuwa dukkan jihohi hamsin inda ta haifar da tsayawar al'amura cek. Nan take kuma kasar ta shiga wani mawuyacin halin tattalin arziki. Fiye da ma'aikata miliyan 48 suka rasa aikinsu, adadin da ya kai fiye da rubu'in ma'aikatan Amurka. A yayin da gwamnonin jihohi suka ba da umarnin rurrufe kasuwanci a kokarin hana yaduwar cutar. To sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka inda za mu kawo muku ci gaban tarihin na shugaba Trump. Yanzu kuma sai tarihin babban mai kalubalanta shugaba Trump a wannan zaɓe, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Murtala gare ka. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat da ya shirya kalubalantar shugaba Donald Trump a zaben uku ga watan Nuwamba. yana takarar shugaban ƙasa ne karo na uku to amma wannan ne karo na farko da ya sami tikitin jam'iyyarsa na takarar shugaban ƙasa idan ya yi nasarar lashe zaɓe aka kuma rantsar da shi a watan janairu mai zuwa biden zai kasance shugaban amurka na 46 a lokacin kuma zai kasance ɗan shekaru 78 da haihuwa shugaban amurka mafi tsufa a tarihi inda zai zarta trump mai shekaru 74 a duk tsawon lokacin yakin neman zaɓensa Biden ya ce yana neman kawo ƙarshen dakunanniyar gwamnatin Trump. Biden ya faɗa a shafin yakin neman zaɓensa na yanar gizo cewa muna fafutuka ne ta ceto Amurka. Lokaci ya yi da za mu tuna komu waye. Mu Amurkawa ne jajirtattu kuma tsayayyu amma fa cike da buri a ko da yaushe. Lokaci ya yi da za mu mutunta tare da girmama junanmu. mu gina matsakaicin matakin al'umma da zai amfani kowa. mu mai da martani a kan mummunan amfani da mukami ba bisa ka'ida ba da muke gani lokaci yayi da za mu ƙara matsakaimi mu kuma tuna cewa akwai alherai da yawa a gaba biden ya siffanta trump a zaman shugaba maras alkibla da san bai dace ba yana mai cewa lokaci yayi da za a sami shugaba mai kima a duk faɗin duniya kuma shugabanci mai dattaku a cikin gida. To amma a tsakiyar annobar coronavirus yakin neman zaben Biden a farkon watan Yuli ya sha bamban da yadda ake yakin neman zaben shugaban kasa a zamanin nan. Mafi akasari ya gudanar da yakin neman zabensa ne daga gidansa a gabashin jihar Delaware tare da kai mamaya can ba a rasa ba a Wilmington birni mafi girma a jihar da kuma jihohi na kusa kamar Philadelphia da Pennsylvania domin gabatar da jawabai da tattaunawa da ƙananan tarukan jama'a. tsohon dan majalisar dattawan na amurka ya gudanar da taron manema labarai sau ɗaya tak a cikin tsawon watanni uku kano kuma ya kauracewa manyan tarukan siyasa saboda fargabar kamuwa da cutar coronavirus ko kuma taimakawa yaduwar cutar idan mutane da yawa suka tattaru domin sauraron jawabinsa bayan kammala karatun digiri a jami'ar delaware da kuma makarantar koyon aikin lauya ta syracuse Biden ya kasance ɗan majalisar dokoki mafi karancin shekaru da aka taɓa zaɓe a majalisar dattawan Amurka yana ɗan shekara 29 a shekarar 1972. Makonni bayan zaɓensa wani mummunan al'amari ya faru. Matar Biden da 'yarsu 'yar shekara ɗaya da haihuwa suka rasa rayukansu a wani hatsarin mota yayin da suke sayayyar bikin Kirsimeti. Biden ya yi tunanin yin murabus daga sabon mukaminsa na sanata. domin kula da sauran 'ya'yansu biyu duka maza to amma kuma a maimakon haka sai ya ci gaba da yin jeka ka dawo ta hanyar tafiyar jirgin ƙasa ta mintuna casa'in a kowace rana tsakanin washington da gidansa na delaware abin da ya ci gaba da yi a dukkan wa'adi shida da ya yi na tsawon shekaru talatin da ɗaya a majalisar dattawa. Shekaru bayan mutuwar matarsa, Biden ya haɗu da Jill Jacob Tracy, wata malamar makaranta ya kuma aure ta. inda suka sami haihuwar 'ya mace a shekarar 1981. Biden ya nemi tsayawa takarar shugaban kasa a shekarar 1987 da kuma 2007 to amma bai sami nasarar zaben fidda gwani ba. Bayan Biden ya fice daga takarar shugaban kasa a shekara ta 2007, ɗan takara a wannan lokacin Barack Obama ya nemi ya yi masa mataimaki. sun lashe zaben shekara ta 2008 suka kuma yi tazarce a shekara ta 2012 biden ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban kasa obama na tsawon shekaru takwas a haujin manufofin kasashen waje yayin da yake a majalisar dattawa biden ya kasance da daddin mamba a ƙaƙƙarfan kwamitin hulɗa da kasashen waje inda ya shugabanci kwamitin har sau biyu ya kalubalance yakin gabar tekun fasha a shekarar 1991 to amma kuma ya kada kuri'ar amincewa da mamayar kasar iraki a shekara ta 2003 ya yi fafutukar samun shigar amurka da nato a bosnia a shekara ta 1994 yayin da yake a matsayin mataimakin shugaban kasa a karkashin obama biden ya taimaka wajen shata manufofin amurka a kan iraki ciki har da janye dakarun soji a shekara ta 2011 haka kuma ya goyi bayan shigar rundunar sojin haɗin gwiwa ta nato a rikicin libya a shekara ta 2011 sanar da ƙoƙari za mu ku ci gaban tarihin 'yan takarar biyu a cikin shirye-shiryen masu zuwa Masu sauraro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Haka kuma kuna iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen. yanzu kuma lokaci ne da zamu leƙa najeriya inda kungiyar gwamnonin arewacin najeriya ta sha alwashin shiga cikin tsarin saka ƙa'idojin amfani da kafafen sada zumunta na zamani wato social media a najeriya kamar yadda za a ji a wannan rahoton da isa lawal ikra ya haɗo mana taron da ya haɗa da gwamnoni da sarakuna da ministoci da shugabannin majalisa da sufetajen na 'yan sanda da kuma wasu manyan masu mukami a gwamnatin tarayya da suka fito daga arewa ya tattauna batutuwa da dama in ji shugaban kungiyar gwamnonin arewacin nigeria kuma gwamnan jihar plateau simon bakwalalon gwamnatin tarayya da na jihohi gaba daya ba ji daɗin inda ake yada labarai wanda na zamani wato social media yawanci wanda suke yi ana hada karya da kuma hada mutane ana rikici taro kuma ta ce a gode wasu majalisar tarayya wanda shi shugaban ya zo gaba gida shi senate president da kokarin da suka yi da hulɗa da jama'a da kuma hulɗa da matasa aka magance wayansu abubuwan da zai wuce iri da inda ka gani kuma aka ce a yi magana wanda kuma hada shi da addu'a a samu magancewa tsakanin malamai na jami'a domin a samu yara koma makarantu gaba gida. haka kuma manyan addinai gabaki daya a musu godiya domin kokarin da suka yi suka magance abubuwa na matasa gabaki daya a lokacin wannan zanga-zanga shugaban majalisar dattijan tarayyar Najeriya sanata Ahmad Lawal din da ke wurin wannan taro ya ce wannan taro ma yanzu aka fara shi. Za mu ɗauki matakai don mu tabbatar cewa yankin Najeriya ta arewa ta ci gaba da zama lafiya a cikin sauran Najeriya kuma sauran yankunan Najeriya da yan mu sauran bangarorin Najeriya mun ci gaba da zama da su lafiya Najeriya da zauna magana a cikin kwanciyar hankali sabanin abin da ya faru kamar sati biyu baya kenan mu fatan mu shine irin wannan taro za mu ci gaba da yin sa a wannan yanki na najeriya don mu zauna lafiya mu samu kuma ayyukan yi ga matasan musamman da zaman lafiyan arewa zaman lafiyan najeriya ne mai masaukin baki kuma gwamnan jihar kaduna malam nasiru amar rufa'i ya ce gwamnonin arewa dai sun ji daɗin yadda matasan arewacin suka kaurace wa zanga-zangar da aka yi mun duba wannan tashi hankali da aka samu na kwanan baya na yan sas protest a yadda abin ya zama babban lahani ga yan sandanmu da kuma zaman lafiya na kasan gaba daya kuma mun yi farin ciki cewa matasan ba su yadda an ja su yi wannan abu ba an dai samu yan matsaloli a jihohi kaɗan alhamdulillah kada matasan mu su yadda wasu daga wasu wurare su zo da nan jihohin arewa suna kawo tashin hankali suna kone-kone suna bata kadarori na gwamnati da na mutane taron manyan arewacin Najeriya dai bai tashi ba sai da ya kafa wasu kwamitoci in ji gwamna Simon Lalon. Taro ta nada kwamiti wannan kwamiti na daya wanda za a rure da harkan da kuma amfani da sarakuna. Mai mataba sarkin lafiya shine zai shugabanci wannan kwamiti. Na biyun kwamiti shine wanda za su rure da maganan matasa da civil society. Sarkin zazzau shine zai zama chairman da kuma an ce ya kamata a haɗa kai domin a lura da wayansu damoyin da muke da arewa kamar musamman zancen almajiri da kuma maganar tsaro da kuma maganar shanin ilimi da kuma talauci. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A da Isa Lawal Ikara. To da haka ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaici. tausar Sarfila a takaice, gangamin yakin neman zaben shugaban Amurka mai zafi da aka yi da kalamai masu gauni a yau talata ya zo ƙarshe miliyoyin amurkawa ne suke kwarara zuwa rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar domin yanke shawara akan ko shugaba donald trump na republican ya ci gaba da shugabancin amurka ko kuma a yi waje da shi a baiwa abokin takararsa na democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden damar mulkin ƙasar yayin da ake fama da cutar corona virus da ba a sa ido sosai a amurka sama da mutum miliyan 97 ne suka riga suka kada kuri'unsu. su adadin da ya kai sama da kashi biyu cikin uku na ƙuri'un shekarar 2016 da mutum miliyan 139 suka kada inda trump ya yi wa 'yar takarar democrat hillary clinton bazata ya doke ta ya nasarar shiga fadar white house a ranar karshe da yake gudanar da yakin neman zaɓe domin fahimtar da masu zaɓe dalilin da ya sa ya kamata su zaɓe shi ya ci gaba da mulkin amurka a wani wa'adin shekaru hudu shugaban amurka donald trump ya ce a wa'adinsa na biyu za mu yi gyaran harkoki a washington gane za mu tsare tsinkayar amurka shugaban ya nanata a jiya litinin a jihar north carolina cewa an samu bunƙasar tattalin arziki a cikin wannan annobar coronavirus kane ya yi alkawarin raba maganin rigakafi a cikin 'yan makonni masu zuwa cutar sankara ko kuma kansa na karuwa a ƙasar kenya musamman tsakanin mata cutar kansa ita ce ta uku mafi kisa a kasar kenya a cewar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who kana adadin kamuwa da cutar na karuwa daga 37 a shekarar 2012 zuwa 48 a cikin wannan lokacin masu raro anan bika karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 a ugan najeriya nijar da kamaru karfe 7 gogon ghana za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye ga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Kafin mu sallama muna miƙa sakon ta'aziyar mu ga Alhaji Garba Kira kuma dakin Samunaka da iyalai da ƴan uwa da abokan arziki na marigaya Idris Bubu Marwa wanda Allah ya wa rasuwa. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata mu karshen. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma ci bahiro jedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.